jama'a alaikum. Masu sauraro barkan mu da wani sabon shiri na cikin ya gaskiya da har kullum kan bukarin taki haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba wani zargin damfara filaye a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarrafi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a karamar hukumar Karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtaka da Abuja inda akasarin ƙananan ma'aikata da ke aiki a cikin Abuja ke zama don samun sauƙin kuɗin haya wasu kuma har ƙuƙuta suke yi suna mallakan muhallinsu a yankin. Ana samun waɗanda ake zargi da damfarar mutane kuɗi da kuma wajen sayan filaye da ke ƙiƙarƙarewa da Allah ya isa ko kuma a shiga kotu a yi ta shari'a. Inda akan samu fili ɗaya da mutum uku ko huɗu za su ce duk nasu ne. don wani ya sayar musu da sunan nasa ne ko dillali ne. Za mu duba misali ɗaya da ya faru da wasu bayan Allah kamar yadda za a ji. To, salamu alaikum sunana Buhari Nusa Kumuriya. Tabbas irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne. Sabida akwai wani bawan Allah da muke zaune da shi a nan anguwan sabon gari maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adahama. a da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina eh, da yake yi suke harka arziki gaba daya shi yasa ni ma har na biyu wasu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa Alhaji Idris dan gwamulo so sai eh, sakamakon irin shidimar da yake wa shi eh, Umar Garba Adahama so sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri tunda shi alhaji idris a gidan haya yake to dan ya shi umar adhaman suna dan harkar filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari za a ba wa masu gadin gurin nan to shi da yake ba mai karfi ba ne a guri na yake ta dan tattara kuɗin nan har ya tara kuɗin nan to da ya tara kuɗin nan aka fara samun dubu hamsin muka je aka kai masa da ni aka ƙara samun dubu hamsin muka je aka kai masa sai sai to tun da ni wani lokacin na harka fatauci ne na dawo ina gari ba na wani abun shi kuma yana da gurin kasuwa ne a zaune ce to tunda ni rana dawo ina nan a zaune mu je a cire mun gurin a nuna mun muka je aka cire masa guri guri aka nuna mu na sa guri albarka to daga ganan sai ma sai naga guri kaman alaman yayi mini to da ga yayi mini sai nake sai masa to ni ma ina son kamar na san nawa zan baya sai ya ce to muka daidaita ya ce na bashi dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokaci kusan shekara uku da ta wuce kenan to bayan mun yi haka sai akwai wayansu aminai na ana cewa ɗaya ɗahiru ɗaya almukutar dogo ɗahiru sai ya ce to shi ma muka muna zuwa gewaya da shi sai ya ga gurin ya masa ya ce in tambaya masa in mutumin yana da shi zai siya na tambaye shi kana da fili a gurin na ya ce eh dama ai fulotu goma gare shi zai ce to wani amini na ne zai siya ya ce to wanne yake su kamar ya yake so ya ce hamsin da hamsin ya ce to a bashi dubu ɗari uku da hamsin ɗahiru ya ɗauko kuɗi ya bashi aka ce za a je a cire mana daga baya ice zai ƙara wani 50 eh, by 50 ɗin aka ƙara masa 350 eh, suka zama 600 a eh, yana da 50 by 100 to bayan an yi haka muna nan dai ana zuwa gewaya shi ma ɗayan aminin namu almakuta sai ya ce yana so a takaice dai shi ma ya sai kamar na ɗahirin 100 by 50 ibiya malin naira dubu ɗari bakwai to ana nan ana nan sun je za a cire guri kamun haka kamun a ce kamun a yi dagin nasu sai shi kuma malam umar din ya kara kira umar adahama umar garba adahama ya kira ne ya ce akwai makoci na da zai sayar da gurinsa amma yana so in sai gurin nan tunda kusa da ni na ce a'a baran siya ba ni dan kasuwa ne ina dan yanzu kaya suna ta hauhawar farashi don haka ba zan sayi filin nan ba bayan mun sayi wancan namun fa kusan da shekara biyu kenan fa ba zan siya ba so sai ya ce a ai arha ne tun da yanzu shi kuɗi yake so zai wasa hidima ne zai siya in siya arha ai da in tafi da kuɗin kasuwa ma ƙara in sai filin shi in bari a su cikin sati ɗaya zai iya siyar min a samu riba ninkin ba ninkin na ce a'a ya ce a'a in ci to ni ina ganin kamar harka arziki za mu yi na fasa tafiya kasuwa satin ma na ɗauki kuɗi na bashi bayan na bashi ah, sai ah, na ce masa to yanzu tunda ya kasance haka na samu yan yan kudaden daga wurin abokan harkokinmu na ce zan tafi kasuwar dole na tafi kasuwa kafin in dawo mu je a cire guri a yi digin in haɗe shi da nawa sai shi da kansa fa ya kira ni yake cewa wai ai gurin nan ya je ya samu ai ni ne katanga na ce ah ya zan zo in yi katanga ba da sanin ka ba ni da bana gari ma ha sai ce to Allah ya dada ni lafiya na dawo na zo na same shi na ga idda katanga yake ice in kawo kuɗi a bawa masu lura da gurin nan ya kiran su na ɗauki kuɗi na ba su yace to wannan guri guri na ne don haka an cire iya gurin nan yasa na je na nemo masu digin muka yi tsada da su aka cire min iya guri na na haka foundation daga baya sai wani yaransa Bashir sai ya zo sai ya rufe gurin da ya zo ya rufe gurin sai na dawo da safe na sa masu digin suka dawo su ƙara buɗe mun digin to muna kan buɗewa sai aka turo wani yaro ya zo ya ce in dakata da wannan aikin na ce ba zan dakata ba ai guri na ne suka ce in dakata an canza mun guri na ce a'a ba wanda ya canza mun guri ba zan dakata ba sai ya ce to aka kira wani wanda aka ce wai folis ne shi aka siyo da guri ya zo ya same ni ya ce a. Ah, yaya muka zo cikin gaisuwa muka gaisa ta mutunci ce ya na zo na ga an yi wannan abu na zo na haka wannan guri he na ce a ah, eh, kai ma ai da ka zo kaga dagin dina kaga biko na ka zo ka ture shi kai baka yi bincike ba ka zo ka sa naka ai kai ne ya kamata ma abin sai ce to ai na zo na ga wannan sai in tsaya in yi bincike ce to ina zan yi sai ce to mu tafi in dakata da aiki na ce na dakata ya ce mu tafi station ce mu je To a bangaren wanda ake zargi da shirya wannan badakala Umar Garba Adahama shi dai asalin aikinsa malami ne mai addu'a don samun ihsani. amma ya afka harka filaye, inda wasu waɗanda suke zargin ya damfare su har suka gurfanar da shi gaban kotu. Gadi abin da ya shaida wannan fili. To da farko dai akwai amini na sunansa Alhaji Idrisa, suna ce masa Alhaji Dan Mamulo. Muna harkoki na arziki da ni da shi, wanda a duk lokacin ma da ya kasance ko da bani da wani abu haka ko bani da kuɗin cefa ne, nakan iya tura yara na su je su same shi. Zai kuma yi musu dukkan wani abu da ake bukata. to amana ta shiga tsakaninmu da shi sosai na taɓa bashi wani fili ya nuna yana da bukatan a sayar da filin a bashi kuɗin yana da bukata na sayar da filin na je na kai masa kuɗi kashi na bashi. Yi Umar dama kana da filaye ne? Kana ji na? Da na ji. Ni ba ina da filaye ba ne amma tunda na tashi ina karami ba harkan da muka fi fahimta idan kana da ɗan wani sauri ka sai kadara. Kana fahimta na? Mm. yawwa mun saba da maganan sai fili idan a hankalin ka samu sarari ka gina wani lokacin ma mukan gina gidaje mu saida saboda ban da wani harka wanda ya wuce almajiranci to daga nan kuma muke mukan sayan fili in muka samu da sauki mu siya ok kai malamin islamiyya ne haka a'a ni gaskiyar magana ba malami ne na islamiyya ba eh almajiri ne mai yin harka irin ta addu'a da sauransu din nan eh lalle haka ne kwarai Malam Umar in za mu tafi a gurguje eh, ni bayanin duka sama musu filaye ba ma shi Buharin ba da wasu ko mutum biyu ne haka eh, su ma sun zo sun eh, samu filaye a wajen naka. Shi bayan na Buhari ka gane sai Muttari ya zo shi tari kafinta. Yawwa shi ma ya samu fili a wajen. Yawwa shi tari da ya zo shi ma na bukatan fili ya siya. Kana ji na? Eh eh shi ma aka samu masa. yawwa shi ma mutari ya sayi fili hamsin bai ɗari amma kana fahimta na eh umar ba wai ina so ke gaggawa ba bane abinda nake nufi duk waɗannan da su kayan musu alfarma sun samu filaye a takaice Shin filayen su sauran naka ne ko na mutane ne kake samu ka sayar musu ka kai dillan ko zuwan da kake yi din ma na haɗa su da mai wuri ni ba ni ne mai wuri ba malam umar to me kawo aka zo kuma filayen aka koma har da 'yan sanda zuwa samu yau an fara gini gobe an yi kaza nuna kamar akwai rikici a lamarin ba gaskiyar magana ba haka abin nan yake ba gaskiya ba haka abin yake ya ake abin da ya faru sai aka ce an yi aiki a filin ina gani na samu labari ba na kira su na tambaye su sun yi aiki a wuri suka ce ba su yi aiki a wuri ba na ce to yana da kyau mu je mu tabbatar muka je muka tabbatar akwai halama an zo an yi digin ɗin wuri za a yi aiki a wurin kana fahimta na? eh ina ji sai na ce musu to bari mu kira shi mu tambaye shi me yake faruwa eh. muka kira shi a waya muka tambaye shi sai ya ce lalle akwai wasu waɗanda ya samu labari amma ya tura yara sun kore su saboda haka babu wani matsala a wuri insha Allah sai suka ce su gaskiya tun da abu ya riga ya zama haka kawai ba sa son wuri a dawo musu da kuɗin su. Umar yanzu in kai ke zuwa ƙarshen maganan nan don ma mu gama ta da wuri. In faɗa ma sun zarge ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake ake ake aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye. Gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ba a sani ba da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali kai harkar damfara kake yi Kara ji na yana eh, ji akalla na tare da su tsawon shekara goma idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su masu raro Za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu ya hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa muka kasance lafiya.